الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don wa bayin Allah mafi yawan lokuta idan tsanani ya tsanani al'umma dattawa da samari kowa ya kan yi kokari ya ga ainihin makaraj ma'ana ina mafita take mai tunani abin da zai amfani al'ummarsa yakan bata lokaci gaya cikin dare babu mai ganin shi sai Allah ina roƙon alkhairi ga al'ummarsa ba sai da rana ba idan al'umma na ganin shi wasu masu dabara suka rike cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya gafarta mishi zunuban da suka wuce in ma taɓa yi ya kuma gafarta mishi abinda ake tsammanin zuwansa amma duk da haka a lokacin da ɗan adam ya fi kwaɗayi da neman yadda zai ƙarasa babu kamar lokacin ciwon mutuwa amma a irin wannan lokacin ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yake gaya ma yake gaya ma ubangiji akan al'ummarsa yana allahumma ummati ya rabbi ummati har a lokacin mamman Allah bai manta da wannan al'umma ba wannan al'umma mareniya a yau al'umma mai kuka wacce ta kasa gane wa zai goge hawayenta idan bala'i ya bala'i ko da kai ba a yi maka to ka roƙa ma wa'inda ake ma lafiyar zama lafiya ko da ba garin ku ake yi ba sha'awa da dariya da farin ciki da jin daɗi akan abin da ke faruwa da musulmai a wani wuri to ba abin da ya fi Allah ƙarfi ba ne ya ɗauko shi ka cokan ya kawo gidanka ya aji ya tsangwame ka kuma ka roƙi Allah ya kamsawa cikin abubuwa da muka iya karantawa manzo sallallahu alaihi ya farka cikin dare yana ɗakin ummu salama ga hadisin nan a bukhari a kitabul ilm cikin dare ya farka kuma a firgice sai yake gaya wa matansa ma'ana menene wace irin fitina ce ubangiji ya bude ta kamo hanya ta don faro mu ma'ana fitina ce ne zuwa wataƙila manzon Allah baya nan za ta zo amma in ka zo gidan wata ne a gidan al'ummarsa wannan ya sanya ya ce wani irin kanti ne aka bude hakan ya sanya manzon Allah ce subhanallah ay ta'assuban bima ya'ti mamaki da bisa al'ajabi da abin da ya ga Allah ya buɗe na fitina ta kuma kamo hanya zuwa garinmu mamman Allah baya nan sallallahu alaihi wasallama baya duniya lokacin zuwan wannan amma za iska iske al'ummata ne saboda haka sai yake ba su abin da dace su yi sai yake ce musu man yuki sawahibatul hujjar waye ne tada mai matan shi da suke bacci a cikin su don yanzu a ɗakin ummu salama yake abinda hadisi ke cewa idan al'umma sun ga bala'i ya taho to ga Allah suke komawa ba ma kai mai imani ba har ne idan ya ga bala'i ga Allah ke komawa alƙur'ani ai ya laburta maka wa idza rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ashe lokacin bala'in su koma ga Allah idan mai mara imani ya ga yana koma ga Allah ashe kai mai imani kai ya kamata koma ga Allah manzon Allah yake ce subhanallah a tada mai mata su sallah su yi ibada dan ga wata fitana ta karyo kwana ta shigo a guje kuma cikin al'umma ta taho Allah ka ɗaya sa da zai kubuta idan manzon Allah wasu abubuwa sun bata mare tashin hankali ya gaza hankali sai ya kira Bilal sai ce ya Bilal arihina bi'a ai kira mana sallah mu ji daɗi idan an kira sallah ya yi sallah ta hankali shi kwanta sai ya nutsu a sai dan uwa da ibada da bauta ma Allah bisa ikhlasi da yin aiki don Allah ne za mu iya samun cin nasara da zaman lafiya idan ba haka muke ba za mu ta wahala sufyan bin uyayna malami ne a kitabin tauhid kitabin iman na ibn taymiya yana cewa kana man kana qabla na min ulama duba yace malamai da su gabace mu kanu yaktubu ba'dhum ila ba'd suna rubuta wasiƙa saƙo ta gaisuwa zuwa ga 'yan uwa malam ya rubuta wa malam me yake rubutawa kalmomi ne guda uku ba su da yawa ba wai malam bai sani ba a'a tuna mai yake yi na ɗaya man aslaha sariratahu aslaha Allahu lahu alaniya duk wanda ya ya gyara abin da ke ɓoye. ka bar nan garin baka san kowa ba a china ko ingila wani ƙauyen america can cikin pakistan ka shiga cikin bangladesh ko sri lanka ko ka shige wani lungu inda inda ba a cewa allah sai sa ba wanda ya san ka a neme ka yi barna ko kuma ka yi sha'awar barnar ka ce in ne a kafinla ina tsoron allah kaga wani abu da ke boye ba wanda ya san shi ka gyara shi wallahi billahi in dai za ka tsare na koyon nan ba wanda zai ce kai ko ka bari sai kai zuciya ka ta gaya ma gaskiya to Allah ko zai gyara maka abin da ke tsiri duk wanda yake da koyi Allah zai gyara mai da fili duk sharri mai sharri bai iya samun ka a filin idan ya yi karshe ne ya kulla maka na baki ya ce an yi kaza ba a yi ba Allah zai kawo mai mai da martani ba kai ba kalma ta biyu suke rubutawa man aslaha bainahu wa bainan nas bainahu wa bainan Allah aslaha Allah bainahu wa bainan nas duk wanda ya gyara alaƙar shi da Allah alaƙar ka da ubangiji ce kyau ma'ana ka tsare wannan alaƙar kyare ta kowa yi kokari tsakaninka da Allah abin ya kyau tsakaninka da Allah ko ba zai yi kyau ba sai ka rike mai akida kyakkyawa kuma sai ka sanya kayan aiki na islama wanda manzon Allah ya koya sallallahu alaihi wasallama kuma sai ka bi koyarwar shi to in za a gyara tsakaninka da Allah san rai cire ba shi a gefe wata kokowa don neman wani abu ba shi a gefe wani yunkuri don bata wani kyale shi a gefe yi kokari tsakaninka da Allah ke kyau idan har ka samu dacewa tsakaninka da Allah abin ya kyau to aslaha Allah bainaka wa nasu, nas ubangiji kuma zai gaya ga tsakaninka da mutane sai a cewa maki to ake ba san ba amma yaushe kai suna haka har al'umma kai kaza a tsakaninka da Allah alaƙar mai kyau ce idan alaƙar ku ta ɓaci tsakaninka da Allah ko da wa da kai da shi take tu tana watsewa a gaba wannan ta biyu kenan kalma ta uku man amila li akhiratahu kafahu Allah dunyahu duk wanda ya aiki don gobe gobe ba ba sunday ba ba lahadi ba gobe ta kiyama duk wanda ya aiki don abin ya mai kyau ta gobe to kuwa Allah ta'ala zai ga tabar duniyar shi a kun gani kalmomi ne guda uku suke rubutawa amma a dunkule wa'azi ne mai kyau a ciki da za mu yi haka ɗan uwa mu dawo zuwa ga Allah da mun samu cin nasara kullum abin da ake gaya mana kenan idan musiba sai musiba dan adam yakan yi kuka yana ganto na shi har ana cewa dan adam musulmi zai kita gindin makabarta ya rinka ina ma a ce na ciki ne a waje shi ya yi da ya kasar da kwata amma lokacin ka bai ba haka za ka yi ta wahala a duniya darasin mu na yau da muke karantawa za mu gani lokacin da bala'i ya bala'i a gefen tasto al'umma tsayawa suka so koma ga Allah suna ganin mu bai kawo da mu anya ba laifi yi ma Allah ba don su bisa ɗabi'a ta musulmi ana iya jarraba su jarraba wadda Allah zai maka girma ke kara maka ya sa maka ciwo ya sa maka karyar arziki ƴaƴanka su mutu ga kuɗin da kayi kuɗin abin ya tankwashe kayan sayarwarka shi sayuwa ga wanda bai kai na kyau ba an sayar da sauransu jarrabawa ce kuma a jarrabe ka alamun soyayya ne wannan tsira na cewa sallallahu alaihi wasallama idza aradallahu bi abdihi khairan minhu idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya dora mai damuwa sai ya ta wahala ya ta wahala yana ana kankara zunubinka kana ana gogewa kana ana gogewa har sai ta kai ɗan adam yamshi al ardi wa laysa alayhi khati'a yana yawo a bayan kasa babu komai a jikinsa duk an gaita shi sumun kalau bayan Allah kar mu damu da wai sai mun gyara mu da mutane alhali mu da Allah ba ta da duk wanda ya zama dagewarsa da himmarsa a duniya ya zan yi in gyara alaƙata da mutane kuma bai himmatu ba in gyara alaƙashi da Allah wallahi ya asara wallahi billahi ba inda zai je a duniya kuma bakin ciki yanzu ya fara Karshen bakin ciki ran da zai mutu ya koma ga Allah zai ga duk alkhairin da yake nufi na mutane babu don shi dan adam abokin halitta ne bai iya ma komai sai da izinin Allah ashe inda za mu dage mu gyara alaƙar mu da Allah ta kyau mu cire cuta daga zukatanmu mu cire ganin wani bai iya ba mu shirya bakin ciki kan me yadda wani ya rinka aiki da mu don ya cimma burinsa mu yadda ko shi waye muna iya saba mishi don alaƙar mu da Allah ta kyau ta zamu mu ji daɗi amma in na cije sai na burgewa ne sai na burgewa ne sai na burgewa ne ba za ka iya zama lafiya ba kamar mutum ne mai mata hudu ya ce kowace sai ya daidai yake sarta ba zai yiwu ba kai da da ake wajen sai abincin tambaye ka dan Allah mai gida wa ka fito a cikin mu ka ce wallahi ke ce gobe ka je waccan ma ita ma ka ce mata haka waccan ma ka zo da Allah malam wai cikin mu wa ka fito ne ka ce wallahi na rantse mai ke ce babu laifi ta hudun maka sai ita ce ba shi kenan ba amma zai yi wahala matsayin soyayya a zuciya ta zama daya zai yi wahala ka burge mutane duka a duniya ba zai yi ba hisa qur'ani yake dawo ka yace law tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace sai ka burge kowa a duniya sai su da kai ba za ka yi burge mutane ba amma ka yi kokari a kowane fati kake ka yi kokari a kowane gari kake ka yi kokari a kowane zamani Allah ta'ala ya ka ka yi kokari a kowace irin al'umma kake alakar ka da Allah take kuma ka san ya ra'a ba sai an koya maka ba in kai mai kyau ai ka sani in kai mara kyau ma ka sani amma ka san abin da a ce yi mana kaza kai ka san bai da kyau to saboda me nan ba zo san zuciya ka in yi wannan abu in na ce na ki kafin ka zo duniya ko kafin ma da kai mana rayuwa ina rayuwa yanzu idan baka da kun gudan rayuwa saboda me sannan abu na ƙarshe yan uwa suna cewa ka yawaita baiwa Allah zaɓi cikin abubuwanka duk abin za ka yi ka ba Allah zaɓi Allah ya zaɓa maka bai bidacin rayuwarka sannan kuma ka haƙura da abin da Allah zaɓa maka ko da ya yi mai kaɗan ne ko mai yawa ka yi haƙuri da wannan zaɓin na Allah za a ci nasara za a samu dacewa za a ji daɗi wataƙila wani ya kai baka da wayo amma wayo ya ƙare mai wayo ya gama zama mai wayo a waye gari gobe kiyama yana gidan aljanna ba wayo ne ke ƙarya ba amma mai yi amfanin wayan ka tafi wuta nawa? na mai wayo ke a jahannama ai baka da wayo ai duk wanda tafi nawa ba bai da wayo domin da wayo gari ta da ya bauta ma Allah da ya yi ma Allah abin da yake so wayan sai ƙara kyau amma ina wayo yake kana barna ina wayo kana cuta ina wayo yake baka san Allah ba ina wayo yake baka iya ibada ba ina wayo yake baka san kirki baka azumin kirki baka zakar kirki ina wayo yake dan adam a lokacin da ya tashi bai san me zai ma Allah ji daɗi ba ai ba wayo anan saboda manzon Allah mai wayo sallallahu alaihi wasallam abin yake ce mai mutum mai wayo shine alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima fi ghadin mutum mai wayo mai dabara a mahangar annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimta irin tashi shine mutumin da ya daure ransa habisa ya takura ta ya ki mata daurin tarara domin ka daure ka saka mata igiya tana kai inda ba za ka ce ba ya hana maran mai take so kuma ya aiki don gobe to wannan shine mai dabara mai wayo mai sanin ya kamata amma duk wanda ya aka cikin mai talala ya yi abin da ya ga dama ya ci abin da yake so ya dafa inda yake so ya taba abin da ya ga dama ya sha abin da yake so ya taba inda yake so ya dora kafashi inda yake so wata ran ko za a sha saboda shi musulmi yana da ka'idoji da wurare ne a duniya in ciniki za ka allah bai yarda ka sai da irin wancan kayan ba kuma bai yarda ka ciniki irin wancan ba idan aure za ka yi bai daka aure wancan ba idan gini ma za ka yi bai daka gini irin wancan ba idan ma'amala za ka yi bai daka da wa'incan ba kinin musulmi a daure yake a duniya ba a sakan mai komai yayin da ya kadama ba shi sanya manzon Allah sai ki gaya wa musulman ku yi hakuri a duniya su jin mu'min duniya gidan yaro ce ta mai imani a gidan yari ko in kai hakuri wata za a bude ka ka to cikin gari kana yawo ba wani mai wanka amma a gidan yaro sai ana kallon ka in an buɗe ka da safa ka sha iska ka sha rana kamar da tijo da yamma kuma sai a mai da ka cikin arifi ko ba ka ake yi ba arifi kuma sai gobe amma idan ka bi kai imani kai hakuri tun za ka tayawanka a cikin gari to kenan wannan wurin da ake shan wuya to gobe za a ji daɗi wata ran umar dan khattab ya shigo ɗaki da yamma ko kuma bayan ada ya iske manzon Allah a kwance akan tabarma kamar karabi ya yi bacci ya farka nan gefensa ya rudu rudu da abin tabarma umar ɗan kaɓa sai fashe da kuka ya ce ya rasu lalla wannan abin fa ba zai gari mu ba mai ma gado da shimfiɗu kyawa irin na sarkin farisa ko sarkin romawa ba zai gari mu je mu nemo a zuwa ya maka mun Allah kana kwanci a ƙasa dubu jikinka ba annabi ya ce hiya lahum fi duniya wa lakum fil akhirah wannan kayan kwalliyar jin daɗin da motsin kana kwance gadon kawon ka sun harba da sun harba da ita kayan su ne a duniya amma naku ne a kiyama gobe kiyama in an je janna su ku yi hakuri ɗan rama guntuwa ce ba a tsawo gare ta ba kuma zan kaɗa bai yi hakuri ya kyala mazan Allah a haka sallahu alaihi wa sallama so bayan Allah mu yi hakuri tunaninmu ya ƙara faɗi da yawa ya ƙara faɗi da yawa mu gano meye zai amfane mu ya amfani al'ummar mu in na ci ni kaɗai na wuce ban bar kayan gado ba ban yi abin kirki ba ya kamata in bar kayan gado ga 'ya'yana in bar kayan gado ga iyali in bar kayan gado ga makauta in bar kayan gado ga ita al'ummatawa kayan gado ko wani mun yi bayanin shi kwanakin baya ba kuɗi ba ne kayan gado ba motoci ba ne kayan gado ko gidaje wannan ga wanda yake tsammanin haka mace ita tsammanin maza maza ka mutu ka ban sauran kaya ne in rike lissafin daga dare ne abinda ake bar mutane kayan gado babu kamar a amalar tsariya ya aiki mai kyau wannan sai ya na so ya taba wanda yake bayan ka ya taba kunnen ka ba zai amfana shi amma idan aka bari aka ce a'a buri na mai zan tara bar musu kana iya bari ka tara din kana mutuwa gobe shi ma ya mutu kudin kuma su biya hannun wanda ma baka su su bayan Allah mu tsoron Allah ta'ala mu ƙara yin magaya tunanin mu ya ƙara faɗi mafi yawan al'umma aiki suke da wani lokuta cikin jirgin yahudu mutum ke tsugunawa ya dinga tuka bai san za a kai shi ba amma da za mu tunani mu koma ga Allah duk abin da ya shige mun duhu zamu mu gan shi kiri kiri in akwai wani da yake wata da mu a arewa cikin addinin mu ya rinka hada mu faɗa ya sa a kashe wani malami babba don mai tarkici da juna tarkici da juna a waye gari sun da ma ana faɗa ba zaman lafiya to zaɓe ai bai kamata ba a zarce kawai tu shi ne manufar wasu mutane wasu kuma suna ganin idan ba haka ake wa za a ci abinci to idan an barka abin karatun abinci shekara nawa za ka mai daɗi ko da yau aka haife ka aka ce a baka ɗin ka ci mai daɗi duk inda kai hamsin da biyar mai daɗi ya ƙare sauran sai dai ci a waye ka ya tambaye ka me ka so ka ci ka ce duniya ba karsa da ke magana da kai da yawa ana haka me za ka ce ka ce wallahi wata bai zanci ba ne dai a yi kawai da zai kiyaye kai dai ka tura da zai cikin ka ɗauka shi ke amma ba dan ana so ba to sai a bakka zuwa hamsin sittin saba'in mu za ka ce mai daɗi ka sa a kashe wancan a kashe wancan a kashe wancan shekaran jiya ina zaune a gida da yamma wani bawan Allah ya mun wani da zafara ya ce malam akwai abubuwan da ake a nan da funtuwa da wasu wurare ban san wasu ba yanzu abin da ake sabo ne satan mata masu ciki ma'ana jarirai ake so amma fresh one fresh one ba wanda aka yi ba aka yi mai wanka watakila ma an mai bcg ba shi ake so ba a'a ɗanyen sharaf wanda yanzu ko ta haife shi sai na ce mai to me ya dalili akan haka ya zan gani in gane ana haka shi to na funtuwa dai bai san shi ba amma ga na gusau bari ba ku magana da shi wallahi ba ni muka magana da shi shekaran jijiyan nan jiya juma'a na shi al'umma ku roƙa mai Allah Allah ya sanya a gama da shi yanzu ina hanya yi mun waya ce malam an ganta gusau suka yi mai waya mu masu ba mun ka ta ba amma mun ganta a ta gida ne kuma da wayar mata suke buga mishi waya to yanzu kuna ina suka ce muna sami naka to ya za a yi ma haɗu suka ce a su kai tanajin kuɗi dai za mu kawo matarka yaushe suka ce gobe yanzu jiya ba su zo ba sai yake ga mace sun bugo waya sun ce ya bada nan ba abokin shi ya bada suka ce ya same su a wani ƙauyen gusaucan a wuri kaza kan su zo sun aje mata sun wuce a musu sai suka ɗauko mata ta ce gaya cewa a gabana an yanka mata uku an ciro ɗan jaririn an tafi da shi bayan ala dafa musan ana wannan ba arewa damu abin da wasu ne kawai shine mai bindiga da irin ta toka wadda in yi harba shi ma tsere ba yake ita muka san in dan fashi ne ya kauye da tare ka gola sai da adda in ka fi shi shugaban gari shi in ya fi maka ka ya kwace kudin ya maka rauni ka tafi da ba shi kenan ba a hankali a hankali ana yi a wani gari muna ganin ba komai ba mu damu ba sai muka ta ƙara bannan mu ta ƙara yawa ta ƙara yawa yau ga abin a gidan mu na damu to idan bala iya zuwa ka za mu yi mu yi tunanin sai mu koma ga Allah mu kyale tsiyar ba ta da kyau kai idan muna yi kai wata kila kwanan ga kusan karewa to jikoki da 'ya'yanka me za bar musu fitina a bayan kaza ka tafi lahira su ne kayan gadon ka Allah ya rufa mana asiri Allah ya sauke mana irin wannan bala'i bin da ba ma iya ubangiji Allah ka iya mana malam karanta shi وفي آخر معركة من تلك المعارك الثمانين حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق باي الله من يمغنا magana a ومن يكي wannan يكي ya kai an cinye farisan da yaƙi amma hormuz ko hormuzan ya rungumi dukiya ya ruga ya shige birnin tussur birnin tussur Shi ne birni mafi kyau a cikin biranen farisa kuma yadda aka gina shi da kayata shi da tsaro gini ne gari ne wanda da wuya abokin gaba ya shiga shi ciki an yi ramin khandak katangar an yi ta doguwa wadda idan ka hau ciki in za ka tsalla ka fada to rami za ka yi ba kowa ku ke iya daya haka ba zaman musulmai a gefen katangar nan suna jira yaushe Allah zai buɗe musu wannan ƙofar su ƙarasa nufinsu zuwa ga wannan birni, sun kusan kai shekara guda gam suna tsaye a wannan wurin abinda za a shi dole zai wahala abinda a sha zai wahala a haka sojojin da aka zaɓa su yi gadi zarata ne zaɓaɓɓu ne su suke lekowa a yi faɗa na bala'i su koma an yi ɗai ɗai ɗai har sau tamanin amma ba a buɗe ƙofar ba musulmi idan irin wannan ya faru wani yake yin sacrifice da ransa ni na yi da ni kadai zan mutu amma zan buɗe ba kofa ku shigo ku kashe ha Allah an taɓa yin wannan a ko ba ba waye ya haka bara ne ya haka bara bin malik ya haka a wani yaki yaki musulmatul kazzab musailama kazzab ya gare shi a gonar shi an zagaye ta da gini da bala'i ya bala'i da faɗa da Khalid bin Walid sai ruga ya shiga wannan gona ya kulle da jama'a kusan kwatankwacin dubu ashirin musulmai suka tsaya tsawon lokaci ya za a yanzu a koma gida bara bin malik dan uwan anas bin malik ya ce ni ku sa bakin mashi ku daga na haka ku jefa cikin gona idan na samu kaina zan karya wannan gerdin ku shigo idan ku ban samu kaina ba sun kashe ni za mu gamu da ku gobe kiyama a gidan aljanna Watakila an ce yanzu wasu mullama zai wahala ko ba haka ba a ce tsallaka yanzu wani mai gidanka da fatsinka yana gaban shi na promotion an gama komai hannu zai sa kawai amma ba musulmi bane dan can wurin ne ana rikici ralla shi da Allah ka ɗauko mota ka zo nan ungolumi ka sai min amala da Allah ka dawo nan karbi shi kawo ina zamanin promotion na hidaya ba shi amma zai wahala a so ashe imani ne ke tabbatar da kai kadai in za ka yi ka san me za ka samu a gaba wannan imani ke baka wannan duk wani abin duniya bai baka wannan babu wani abin duniya mai garantin cewa in ka yi za ka samu kaza babu shi amma imani kadai shine ke haifar da wani abu sabo muna gane wannan saboda haka musulmai a lokacin ba sai mace kai dubu ashirin za ka shiga ciki ba bayan qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaga in yanzu ne mu kawo nan ayar amma sahabbai ba su ce mu shaga ba kuma sun ba zanen ayar shi ke mun yadda ake ban kwana salamu alaikum sai mutu aka ɗauke aka jefa gonar da gudunmu wata ubangiji suna tsara yana tsara mutum dubu ashirin suna tsara yana tsara sai da ya kare kofar shi kare da izinin Allah ana bude kofar shi ya wada gefe daya saboda an mai suka da tsara da harbi tamanin aka yi a jikinsa amma dai ya cimma burin da yake bukata na yau ba za a koma gida ba sai wani kafirci ya kwanta a wannan wurin Khalid bin Walid Kuwaidin yayin kaya shiga ciki da bayan Allah zarata karkashe mai wannan an nike kowa a cike har musailama ya koma lahira to bayan rasuwa da suke yi ma'ana idan aka ce akwai imani a jika yana haifar da aja'ib shi yasa ake so ka fahimci addinin kyakkyawar fahimta in ba haka ba sai ka mai mummunan fahimta ka mutu kana wawa muna gane ku ka fahimci shi kyakkyawar fahimta daga hannun malamai masarai shi idan ba haka ba za ka yi mai mummunan fahimta za a wahala muna ganewa sahabbai sun san wannan sun san wannan ayar kuma sun san me yasa aka sauka da ita abu ayyub al-ansari ka duba ibnu kafir yace wannan aya ta sauka ne a cikin mu ba wai a irin wannan matsayi ba to yanzu a wannan wurin musulmai bayan an yi sara tamanin ko an yi bugawa tamanin su toho a toho a buga rannan musulmai suka yi ɗibar suka yi ɗiba karan mahaukaci a guda ɗaya suka dumfari makiyansu suka yi musu hamla hamla basila ma'ana wani yunkuri yunkuri na jarumai kalmar basil jarumi sai suka yi musu ya sadika ta gaskiya fa'akhla ko saboda ka da bala'i ya bala'i furus sojojinsu suka bar jusur wannan gadar da aka kafawa a kan wannan ram tunda ai sai an sa gada suke tsallakowa su masu hoto babu arziki suka tsere da kan wannan gadar mansubatun fawqal khandaq wadda aka dora a kafa ta akan wannan ramin kowa tsere gida ولا ذو إناء ولا ذو بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع سبو ذاك سكا كوما سكا ليكي سكا شكا شكين غري سكا كل من يمن يمقوبوا بنسو نكتنغو يسو katanga da gitsin da ka hana wani ya shiga ciki sai aka yaya انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل حال سيئة إلى أخرى a za ka yanzu musulmi an kulle kofa ya suka iya ya kuma za su yi da suna wani irin hali da yanayi na bayan da suka iya tsawon shekara guda yau gashi kuma har yau wa'inda ake bi abokan gaba suna fitowa ana yin yaki yau sun tsere sun shiga gida kuma sun kulle kofinsu yanzu da halin da suke ciki mummunan hali yau sun ƙara komawa cikin wani hali wanda yake aksar min husu'an ya fi halin da suka wuce a baya muni sai aka yaya فقد min a يمطرونهم من da الأبراج بسهامهم صائبة sa'iba. saboda ka yanzu su da aka kora su koma ciki sai suka rika hawa katangar ko su hawan tudu sai ne ma musulmi ruwan Kubba, ko kuma ruwan kibai kibau wanda ke kasa a koda shi ko ada ko a yanzu in za a yaƙi wanda ke yaƙi ta sama ya fi yin barna mai yawa sama da mai yaƙi ta ƙasa wataƙila wannan hikimar ce sanya bandan tsira sallallahu alaihi ya sanya su ainihin abdullahi bin jubair cewa ku zauna akan wannan tarin dutse sawa'un mu aka ci da yaƙi ko mu ne muka yi rinjaye kar ku sako kadirin zancen kar ku sako sai na ce ku sako muna gane ku kullum kullum mai yaƙi ta sama yakan yi barna da yawa to anan ma haka ake yi sun haye sama babu abin da suke musulmi a ƙasa sai ruwan kibau kawai daga wannan ya harba wannan ya harba ga su ba suke ba musulmai kayan yakin nan bugawa ake kuma ba reinforcement a kawo ba ba na ce an kawo musu madad kari da kayan ƙarfi su kuwa a cikin gari suke ko wani abu ya kare kawo wani babu wani abin da ke sauka akan musulmai kawai sai ba to sai aka yi وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد bayan nan harbi na kibau sai kuma suka nemi sarka sarkan nan an haɗa ta da wuta ne kuma idan an jeho kamar ainihin watan kamar akwai abin magido a jikinta idan aka jeho ta kama mutum kafin a farga a cire ta saɓe mai fata jikin shi ai an yi a gonar musulama da aka jeho, in ta kama sahabi daya kafin ka ciro shi ko ka ce ya warware ta cire mai fata saboda tsabagen zafi to abin sai kenan in suka je ho da sun kama sahabi daya sai su kafin a kyautu ilima ya mutu in sun ja shi ya kai sama sai suka a cikin garinsu wannan kwanan shi ya kare haka suke taiwa musulmi ba ɗaya ba ba biyu ba suke yi suka dinga jeho salatin na karfe suna mai malam في نهاية كل سلسلة سلسلة كلاليب متوهجة من ma ما bin na? saboda ka a ƙarshen kowace irin sarka, akwai irin wannan abin kaman kura saboda haka mummunan zafi take da shi saboda irin ziga da kurar aka yi mata da wuta Allah ya sauke fa idza fa a hadu ahadu junudil muslimina تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليه إذا وانا مسلمي yayi yunkurin bari in tsalle in ko zan iya hawa katangan nan ko kuma in ga zan iya kaina in kai kaina sama kamar abin da bara a yi a baya ko za mu iya yin shi a nan sai sa wannan kuren nan ko wannan sarka wa jazabuhu ilayhim sai su latiyo shi sai su ta ciki kawai ya zama nama kenan sai zama ne fa yuhraq fa yahtariqu jasaduhu wa yatasaqatu lahmuhu wa yuqda alayhi kan kace me wannan naman shi ya kone jikin ya soye sai ga naman yana faduwa kan kace me wannan kwanan shi ya kare shi an gama da shi ya zama billahi ta'ala sai me اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة كن قاعد بالله kun ga abin da ake yi ashe idan bala'i ya bala'i kuma ake ga Allah idan wani abu ya faru ɗan uwa tsayawa ake mu gaya ma Allah babu shakka mun kwar kan mu abinda mu ka yi tuntun mu ne masu kuskure a mun kasa ganewa ko wani bawan Allah da ya littafi mai suna sunan ilahiyya ya ce abin da ke kwarin mu yau mu yi laifi mu kasa yadda mun yi laifi mun saba mu Allah amma mu kasa gane mun saba mu Allah ko ni da kai mai rikici ka kiyarda cewa ni kai ne baka da gaskiya ko ni kiyarda ban da gaskiya ko daula daula suna fada kowa ya kiyarda shi ne mana gaskiya sai mu ɗauki laifin mu ɗora mu wani mu a wani wuri ko ba wani dauki abin da ke faruwa a arewacin najeriya mu a yau to ai suwa ne to ai suwa ne kai wace irin gudunmuwa ka ba da na samu zaman lafiya wace iri ka bada ka taba zama tsakaninka da Allah rajulun da Allah khaliyan bawan Allah ya kira Allah ya roki Allah shi kadai a daki ba kowa yace Allah ya sauke ka taba haka ba ka yi sai cikin da jama'a an ce ya ubangiji Allah kaza zakara ka ta wace gudunmuwa ka taɓa bada ba laifin mu ne duk abin da ga laifin mu ne mu yadda mu ne masu laifi wa ma asabakum min musibatin fi ma kasabat aydikum duk wani abin da ya faru wallahi mu ne muka jawo shi da hannayen mu kuma da Allah ta'ala zai kama mu da dukkan abin da muke a yanzu ma masha Allah ardi ahadun minna da ɗaya mu bai yawa ba ka ba saboda me wa ya'fu an kafir yana yafiya da yawa da yawa da yawa yana yafiya ashe bayan Allah duk abin da ya gaba gane mushi ba ko ma tazarru'an kana mai kaskanta da kai ga Allah ya ubangiji Allah ka taimake mu kai mana kaza kuma wani ɗabi'a ce ba riyaba ce ta salihi duk wani bawa da abin da mai shi koma ke zuwa ga Allah babu wani bawa ɗaya da wani bala'i faɗa mashi face in ya koma ga Allah zai iya sa mafita tun a da har a yanzu duba da yawa da yawa da yawa cikin sahabbai ko annabawa duk wanda wani bala'i ya zo mishi ga Allah yake komawa da ya koma ga Allah ya daga hannu ya ce ya Allah kana gani bayi miki mun yi kaza mun yi kaza ko musamman kai kai itirafi bi ka gaya mun Allah kayi din kuma ka san ba mai kusa da kai daga wani tarkon in ba Allah ba ubangiji Allah ka taimake mu wallahi Allah maji roƙo ne kuma hayyin ne la mutu <coughs> da amsa maka addu'a ka mai sauki ne to amma har yanzu akwai waɗanda yake jarumai ne suna cin abinci da bala'in da ke da mutane su da wannan bala'in suke cin abinci idan ba wannan bala'in layu dukan asma'u ba a ma'amalin sunayensu amma idan da bala'in a turo a kashe wancan ku kashe mana wancan ku kashe wancan to za a samu abinci ku sa wuta a kasuwa a can me hada kasuwa da abin da kuke yi ku sa wuta kaga ashe abin ne ku za a karya arzikinku mutuncinku kayanku siyasarku mulkinku to duba wani abu ya kawo ka ba wallahi yan uwa rashin imani ne da kuma aiwatar da alamomin imanin a jika inda imanin mai karfi ne kuma akwai alamominsa a jikinmu ai baka iya zuwa ki mana amma abin da ke damu shine da baki muna iya faɗa shi ko ka ce kai musulmi ne A shaɗu Allah ilaha wa yi munafiki ma yana yi duk da kuma abin da ke faɗa Allah ta fi darkin asfali minan nar dan wuta ne amma munafiki ya zo wajen sahabi ya ce wallahi inna na minku cikin ku muke su iske annabi ce wallahi na shahadu innaka da rasulullah sun yi da yawa sun yi da yawa amma Allah ya san munafikai ne karya suke sallah suke a masallaci a sahun gaba amma Allah ya san ƙarya suke yi kenan imanin ya kashe baki alhali ko imani ba tamanni bane ba kai furci bane kawai ne ahlus sunna wal jamaa ma hiya alamatu sunna wa ma hiya alamatu jamaa fika me alamar sunna me alamar jama'a da kika ibn taymiya yana faɗa a fatawarsa yana cewa ma sunmu ahlus sunna illa li annahum yumarisuna sunna ba a samu suna ahalu sunna ba sai dan suna yin aiki da sunna mahaifiyarka waina take toyawa sai aka ce mata mai waina ce an yi kuskure babanka kafinta ne aka ce wannan kafinta an yi kuskure a'a kai ahalin sunna ne idan akwai sunnar a jika ashe idan babu ita aka ce an suna, an yi kuskure ko idan mace an yi karya ba ko ba ka bane to dole in uwa mu gane gaskiya wallahi wallahi mu gane idan babu imani kuma imani ba na baki ba kawai da ikhlasi suke tafiya imani imani ka ba ikhlasi bai da amfani idan muka samu wa'annan alamomin imanin suka bayyana duk alqur'ani ya bamu alamomin iman duba anfal ya ce innamal mu'minu ladina idza dhukira wajen kulubuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zartuhum imana wa ala rabbihim tawakkalu alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna duba irin wannan kalmar wuri guda mutum nawa ne ke wannan ayo nawa ne ke tsayawa tsayin daka idan aka abbaci Allah ya zuciya shi ta laurawa? saboda girman Allah da ya ji mutum nawa ne idan an karanta alkur'ani yake nutsuwa ya ji imaninsa ya karu akan nashi ne mazan ana yi mashi mutum na wani ke ɗibar abin da Allah ya bashi gwargwadon abin da yake iya ya ba don Allah dubbai dubbai suna da shi a raba sayan da ake ba yan kaɗan ne da Allah ta'ala ya rubuta marabu a lahira suka haka ashe kun ga idan ba mu cika alkawarin Allah a can ba na imani na imani da aiki ba to ubangiji ko zai sunce mulki daga hannunmu zai sunce siyasa daga hannunmu ya sunce tattalin arzikin ƙasa daga hannunmu mu waye gari bayin mutane ba da Allah ba yau ga yamin cikin ukun nan me ya rage a hannunku siyasa ba ta hannunku biyan kallo ne ko ba ga wani ko kai ce eh ko baka ce eh ba haka ne tun da an gada ba ba a yi da kai sai a kulla maka wani shari'a kunna wuta ka tsaye da gudu ka shiga da kai ba sai ka dawo da kai ba ba ka nan daya economically me kike iya yanzu duk wani birnin da ke garin ku wanda ake da shi na kasuwancin an kai shi kasa abin da ya kawai harba harbe yake yi amma an yanka wuyarsa kaɗan ya rage ya ƙarasa ya tafi dayan siyasa ba ta wurinka economically ne ya weak abin da ya rage ku shine mulki shi ma bai hannunka ko yana garin ku bayan to malamai sun yi rubuce rubuce da yawa duk akwai littafin a gida idan mutum ya saki wancan imanin ya kuma saki alamomin imanin babu shi a jikinsa iyaka da baki ake faɗa amma bai hana ka yi ƙarya ba bai hana ka ci amanar mutane ba bai hana ka yi kaza ba ka yi kaza ba to wannan uku sai sun bar hannunka nan aukon guda uku ya bar hannunka kuma yau me yake hannunka din babu na wannan guda uku duk an suce su a sai idan muna so mu dawo da shi sai ban mun tsaya wa ubangiji in ba haka ba sai a ruda ka ya kamata a yi kaza a turo kuɗi sai ku ta rikici tsakanin ku tun da duniya ake nema kawai yanzu kowa yana ganin in dai ya mutu ba kuɗi to shi kamar Allah ba zai mai gafara ba ko ba ka bane daga tun kowace hanyar siya kuɗi ko da ko za a kashe mata da ciki a ciro ɗansu ne a sha jinin a yi tsafi da shi inda zan yi kuɗi ba komai bayan Allah Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu ya dare mu amma na gaba ba sun yi gaba kamar na bin Uyayna na ce na gaba sun yi gaba malamai da suka gabace mu ga inda suke yi shi bi ne yake cewa malamai dubi kuma tsarinsa dubi inda yake shi bawan Allah faqihi ne usuli muhaddisi ne amma duk da haka yana ganin malamai ne sun yi gaba su ba abu suke ba sai ibn musayyib da zamanin sa yi zama da manyan manyan sabai amma yana cewa ina ma ɗakunan matan annabi ba a rusa su ba Liyakuna darsan li nisa'ina wai a lokacin su bai ke magana ina ma ɗakunan matan annabi da ke madina ba a rusa ba don abin zama madarasi ga mata yan mana masu buri da yawa idan mata da ta rayu shekara dubu da mutuwa yau tana da buri ta ka yanzu ya ke. wancan da ke cewa a tare a tare ka a bari idan ya ce a tare ka a bari me yanzu ya zai ce Allah da fasiri shi kuma malam sauri magani lokacin da ishar karba al-musulmi wa aka zo sa'an Allah ta'ala ko da kulubin zariya lokacin da bala'i ya bala'i na wannan yaki ba kofar shiga ba fita bayan da aka iya sai bayan Allah so koma ga Allah suna roƙon Allah da zukata mai rauni kaskantacciya ruwa ga Allah sai aka yi khashi'a mai tsoro zuwa ga Allah an me an yi da an me gaba wayan surahu ala aduwihi wa aduwihi saboda haka sai suka roƙi ubangiji ana ana ka ba mu gudunmuwar ka ma'ana ka cire mu daga cikin wannan tashin hankali da bala'i Allah ta'ala ka taimake mu akan makiyanka mu makiyanmu sai aka yi Musa al ashari ya ta'ammalu sura يتأمل al azim يائسا من اقتحامه سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور lokacin da abu موسى al'ashari ɗaya daga cikin manyan manyan sahabai da ya musharaka a wannan yaƙi yana tsaye na kallon katangan nan kawai tunaninsa katangan nan ba ta haihu ba ya isa min ikhtihadiha ya yanke tsammanin cewa za a iya tsalle a kawo katangan nan a shiga cikinta yana ganin ba zai yi ba amma duk da haka tunani yake ta yi ta ina za a bi ya za a yanzu a koma gida a bar wa'innan kafiran anan haka to me aka yi kuma tuna za a yi mu shiga wannan birnin ta ina za a bi a hakan da yake cikin magana sai ya ga mashi ya taho cu ko kuma kibiya cu ta dire a gaban shi da ya duba sai ya ga mai a cikin ta فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول هنا دوبا والنماسل ko kibiyar sai ya ga ne wasiƙa ce aka ɗaura a kunnan mashin aka jeho ana ganewa me a cikin wasiƙar malam لقد وثقت بكم معشر المسلمين وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة yanzu shi abin da yake roƙo wanda ya wani jifa abin da ya rubuta cikin wasiƙar babu shakka na aminta da ku musulmi ni na aminta wataƙila ba musulmi bane shi ba musulmi bane dan garin ne amma ya aminta da musulmi kun ga da haka ake a Najeriya ba duk wanda ba musulmi ba ya aminta da musulmi zai bar ajiyar iyalinsa a hannun musulmi ya je ya dace mai su rabiya zai bar dukiyarsa a hannun musulmi duk abin da ya mallaka ya yi da ya ma'amala da musulmi sama ɗan kabilarsa wanda bai imani ba saboda me saboda amincewa ku ba a samu lalata ba a tsakaninmu in musulmi ce maka eh na'am zai yi in Allah ya so zai yi sai dai bai samu dama ba in ya ce maka a'a to a'a eh to eh din na'am to na'am ce lokacin akwai farfashin sauran tarbiyyar shi Usman da tsakanin mu ko ba gaba yanzu ko ya muyan ba mu da kanmu ba ya muyan ya ya mu mai da junan mu ba nawa ne zai tafiya sai zai kwashe iyalansa da yan matan gidansa da iyalansa mata da mazan ya sa su a mota ya kai su wuri ya aje sannan ya tafi shi zai dawo ko kuma tafi da su don ya san in ya basu anan la ya amanu bawa'ika jaru bai aminta da makirci makwabcin shi ba makwabci abin alfahari ne ya yi zan da matar ka idan baka ka ko wanda ya gaya mace wallahi aboki da aboki kun da ya ɗauki matar shi za a je umara sun saba ta tafiya umara tare da kai da kai sai a tafi da matar wannan shekarar sai wannan mutumin ya ce ni ban samu zuwa ba a tun da iyalinka ga tawa ku tafi tare wanda aka bayan nemo biza, sai ya nemo biza shi da visa matar wancan ya ce mata shi ba samu biza ba wai saboda amincewa shi kuma ya yadda ya bada matar shi suka tafi umara kuma suka kama ɗaki ɗaya a makka abin kunya abin takaici da yake idan kana irin wannan abin a makka mu kamar madina da yake sai manzon Allah fata ta madina kirkir ce ta ha madina kamar ziga zugi ce tana kore ɗan iska daga cikinta. ta da wuya ka sa kanka wata kunya saka ba to idan an ci haka a madina makamin babin aula saboda haka abokansa an je umar da shi da azumi so gano yadda aka yi gashi a tsaki ɗaya da ita kuma da zane kamun kirji me za ka ce yan uwa su saboda haka mu ya mu ya mu amince da junan mu ba ya mu ya mu wani ne mun ya ce malam ni tun ina karamin taso ban yi boko ba ban yi islamiyya ba babana bai sa ni ba na girma kuma Allah ya bani kuɗi ni dan kasuwa ne ka san su kuɗi ana neman su ba a neman hukuncin Allah a cikin su sai an yi suna ko ba ka bane amma ba mai yadda ka yanka shi a asibiti baka da ilimin medical personnel ba zai yadda ba amma kuɗi ne an yadda a neme su ko ta hanya ya ce wallahi malam na yi barna na yi barna ban san yaka ba ya ce na yi wani abu guda ɗaya ne wanda ya dame ni har yanzu na yi zina da wata matar makwacin hankali mugun tashi ma ni yanzu nema nake malam in akwai yanzu aimin haddi a kashe na yadda na ce mai a bai kai wannan ba sai an yi wani haddi ba ka zo gida dai mu sadu kawai in dai ba gaya mu kowa ba ni kaɗai sani kai ta istighfari ka roƙi ubangiji Allah mai iko ne ya ce maka kai dai koma ga Allah amma ai ba a fallasa kai cikin jama'a a ce zo na yi kaza a kashe ka to zai kashe ka shi ma mai kashe kansa duniya ne ka koma ga Allah kawai ka da tsoron da so bayan Allah a hakan da yake zaune kawai sai ga wannan abu sai ya bude ta sai ke ga mai ni na aminta da ku musulmi na aminta da ku ku musulmi sakamakon haka ina buƙatar ku amince min ma'ana zan ba ku kaina da dukiyata da iyalina ku bani amana ma'ana ku bani kaman rufi zuri da goma ku bani aminci a cikin ku zan nuna muku hanyar da ya kamata ku bi ku shigo wannan birnin zan gwada muku hanyar da ya kamata ku bi ku shigo wannan birnin akwai hanyar kasa da ke ko ba goma da gano hanyar kasa ba amma da izinin Allah ta'ala darasinmu na gaba za mu gano hanyar kasa an gane ko su nake mu dambar yan wannan mutuna kaɗan suka rage don yi tambaya Allah ta'ala ke da kewa akwai mai tambaya cikin abin da muka faɗa gwargwadon hali ko ko ba mai tambaya mun bar lokacin ne yan mintocin ko za a samu wani tambaya wani abu da ya shige mai duhu ko wanda na faɗa da ya fahimci mai na faɗa ba na amala malam ya ce wai mu musulman yanzu irin addinin na baya suke to na bayan ne ban gane ba sahabai ke nufi ba wai irin addinin sahabai suke shi muke yanzu koko dai eh, shi ne muke imana mana sai dai imanin mu ne wata kira rauninsa mana bai kai nasa rauni ba amma akwai an gane ko amma sarar da mabban Allah ya koyar ita ce al'umma ke to ko ba su iya ba su ga sun koya azumin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam suna ganin ko basu iya ba su ga sun koya shine amfanin malamai suke ta wa'azi kullun safa da yamma kullun safa da yamma su ga dai al'umma sun dawo akan koyarwar annabi koyarwar almajiras nan sahabbai su ga ba a tafi lahira a juya ba amma shi ake so a sa babu mamaki a iske wasu ba shi suke yi ba an gane ko kuma su ma musulman ne da abin suke raya a bakin su amma dai watakila abin da suke din ba shine wa'anda suke ba ka gane wannan ko so kullum abin dan adam ke yake shine kamar yanda yake tsakanin shi da wani likita akwai alkawari ba zan sha paracetamol ba sai na tambaye shi me ya kamata in sha yanzu to haka ya kamata ya nemo wani malami musulmi ka rike lambar waya shi in ba za ka yi ganin shi ba ba za ka aiwatar ba ko ka ce kar a yi ko a yi sai ka tambaye shi me ya yi ma hangar musulunci akan haka za ka samu jin daɗi gaya zaka ji daɗi mun gane ko yawa amma idan za mu komai da komai da ka dan problem din mu shine sai mun aiwatar sai mu tambayi malam mata mafi yawa sun fi haka sai an sha kwayoyin hana ɗaukar ciki idan jini ya tsinke kunna da Allah malam jini ke mun wasa yau dai kwana uku da ɗauke wancan kuma wani ya zo yanzu yanzu nan in ka ce mata malama ana shan kwayoyi ne ce eh malam akwai kwayoyi yanzu akwai dan matsayi da ake ana a dan yanka nan sai a sashi shekara uku yake ba a haihuwa idan ya gama ukun ya expiring sai kuma a tsaga wani sai a sa maka anan in aka sa mata anan kenan sai a yi ta zama a haka amma in ne balle kuma sai lokacin da Allah ya ga dama ya dauke kafin a sa ya kamata tambayi malam da Allah malam menene mahanga shari'a a haka wata na tambaya ta nan ta ai malam mai gidan ne ya ce shi bai da kuɗi yana tsoron kada ya haihu da yawa bala'i ya faɗa mashi wa ya gaya mashi zai bala'i zai faɗa mashi abin da ke kai ko ba ka ba Allah ta taimake mu kullum mu dage yan uwa mu ta koyo mu ta koyo mu ta koyo har ubangiji Allah shi rayuwar muna koya an gane ko kar taba cewa na gane ni shi kenan ko ma ai ko ba ai bane na wanda na gane shi zai rika yi a a rika tambayar malamai kuma ga sunan alhamdulillah rabbil alamin suna kokari gaya

amfani da na ƙara ƙara da kun ji tabbai da malam yake buguji ba malam ya ce na ce malamai suna ƙoƙarin su ya yarda da wannan amma kullum misali kamar ana sai buga misali da wannan masallaci ya ce manya-manyan da ke cikin nan ko wanda ya kamata a ce suna nan wanda za a faɗa su fita su yi aiki da matsayin da Allah ya ba su na kujerorinsu a duniya su sanya musuluncin ya ci gaba ya ce ba sa an gane ko to ni auta zan bada a nan tun da kun san su to sai ku ɗauki sabon hogaya musu malam ya ce ko bai yi ba manzan tsira sallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi salama yana ga ma'alumma Ya ce ku amso sakon wanda bai iya zuwa wurin mu ku kawo yanzu ta irin yadda kake dinnan almajiri talaka ba zan iya zuwa wurin su ba amma kai wata kila za ka iya ganin su ko ba ba ko ta hanyar hikima ne ko ta dabara ko ta wasa sai a so ka hikima a so ka wasa shi tuwo ba ko an zake mai suna tuwo ne ko an zake mu zai suna wa'azin ne dauki sakon aka aika musu da zuwa ce muku a mukaddima ta sufiyan bin uyaina yana cewa ga abinda malamai suke rubuta ma junansu a tsitsin da ake ran juma'a misali barka da juma'a sai in rubuta wayannan kalmomin guda uku a cikin hansa dina sai in tura ma kwamishina wani in tura ma barista wani in tura ma minista wani tunda ya san na san shi in tura mai wani in ce wannan fa dai shi tunda Allah ya wuce ba ta rubuta kalmomin ba sai ka ce wani wani bawan Allah ne ya gaya mana cewa Sufyan bin Uyayna shine yace haka malamin suke gaya junan su to mu almajirai ɗaliban ilimi ne sai na ga ya kamata in turo maka wata kila Allah ala ce da ke ma'akai assalamu alaikum akwai problem nan aka kayo a amma wata kila shi kadai a ofis in ya karanta sai ubangiji ya sa a daga ma zuciya shi garin imani gobe in yau sai wani aikin da kai shekara ka goma za ka iya yi ba ka ashe kun ga in da bi iya daga su miki na san wasu manyan kai a nan din ba ba san su ba su ma kuma san na san su a gane ko manyan ne ai ina faɗan ne don su ci kuma wasu manyan ban gan su ba wata irin sa ne ba san su ba amma sai ku ba abin sai ku kai musu am sorry ku yi hakuri na je sallah wani wuri sai wani ba mutu ya gani mu ya ce ba gane ba ku ce zan gane ka ita to ina sallah almanna kuma duran asabar za karatu kuma ina nan cikin ka babban ma'aikaci ne ba su gaba kuma inda yake yanzu dan kar ku je ku leke shi amma ne babba ne ya ce kuma kin daɗi duk wanda ya nan ya ji karatu in ya koma sai ya sake samun wata karuwa sabuwa ni kuma ji daɗi wallahi a cikin ubangiji Allah ta'ala san mu yake ni da kai shi yasa har yake rayuwa wani lokaci za mu tsaya mu ga mutunan mu gaskiya inda Allah ya ga dama sai ya kai ni wani wuri ya kai ka wani wuri inda har ka mutu ba za ka biya sai maka Allah ba ko ba samun wani yau ashe martaba ce hikima ce ta Allah ya tara mu nan mu gaya mu jinin ma gaskiya so dan wannan abin da ya faɗa gaskiya ne abin da ya kamata mu rinka yi mu dau sako mu gaya ma wa'inda yake ba sa zuwa kuma mu muna iya zuwa inda suke mu gaya musu ga abin da muka jiyo ga dama kuma ai ana haka a musulunci a kitabul ilmi a bukhari akwai abin da ake cewa shi babu fil ilmi kalmar nauba yau ka wakilce ni gobe masu gadi ne guda biyu ko a aikata ne guda biyu kuma don aiki lokaci ya suke yi wannan yau sai ya zo waje karatu nasu kuma ton ɗin wancan ne shi kuma sai ya zo ce idan ya koma sai ya ba wancan labarin abin da aka yi yanzu ni ogana baya zuwa nan amma ni nake tuka shi a mota gobe ma da mutum a maiduguri zan yi sakon ɗauke shi mu kama hanya kan mu je zaria ne mai aman rabin darasin mu na yau ko ba zai yi ba ta irin kai je ai karatu muka je ai nawa kaje karatu ai a masallaci nan kusa da gidanku nan dai nan dai i eh, nan ba nan ai jiya an yi kaza an yi kaza har ma akwai wasu kalmomi guda uku da Sufyan na, Uyayna yace ɗan uwa suka rubuta ma 'yan uwansu domin tunatar da su akan alƙawarin Allah tsakaninsu da shi wace kalmomi ne sai ka bada mai wannan guda uku sai ka shiru ka kawai ka kasance giya ba shi kai mun ba ka isa da sabon da ake bukata ka isa in Allah ta'ala ya ga dama sai albarkace ka da wannan abu dan uwa ya gane don Allah ku ne ga musu da Allah don Allah ya ga musu ga wancan dan uwa ya daga hannun wajen na'am malam to malam eh Allah ya sauke na'am na fata an ji mai malai fada ku an ji ko ba zan maimaita wannan ba cikin sika an ji mai fada ku an ji mai fada fatan mu kullun dan uwa kare kayya da muhimmanci gaya idan fitina ta so wannan fitina ce wannan ba sunan hijabi ba sunan wannan fitina in ta taso nema muke mu kare kawunan mu kare dangi da dukiya abinda mamman Allah ke cewa a fitina falekun ahadukum khairayya ibn adam dayan ku ya zama idan a cikin fitina ne don ya ce wanda yake tafiya a cikinta <clears throat> mai kullata iyasta da zunubansa a wajen Allah ya fi wanda ke tsaye a cikin ta yawa wanda ke cikin ta tsaye sharrinsa da bala'insa ya fi wanda ke zaune a cikinta wanda ke zaune a cikinta kuwa sharrinsa da bala'insa bai kai wanda yake waje ba to ya za a yi rasulullah ya ce idan irin wannan bala'in ya faru rikicin na'am eh din ma rashin ɗalibai na'am